This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Sarfil Hashim Gumel da saura abokan yake muke farin cikin kasancewa tare da ku. Yau Litinin 28 ga watan Oktoba na shekarar 2024 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Sarfil da kanin labarai. To jiya alhaji shugaban kasar Masar Abdul Fattah El Sisi ya ba da shawarar tsagaita wuta na kwanaki biyu a yakin Isra'ila da Hamas a Gaza. inda hamas za ta sako wasu mutane hudu da aka garkuwa da su a ɗaya bangaren kuma jami'an isra'ila sun ce jerin har-haren da aka kai a daren ranar asabar kan iran sun cimma manufarsu haka kuma za a ji cewa mataimakin shugaban kasar amurka kamala harris da tsohon shugaban kasar donald trump na shirin shiga mako na ƙarshe na yakin neman zaɓen ranar biyar ga watan nuwamba mai zuwa kanin labaran duniyar kenan A cikin shirin namu yanzu za ku ji cewa masana tattalin arziki sun fara yin tsokaci kan ayyana sunan Najeriya a matsayin mamba kungiyar kasashen BRICS a mataki na wucin gadi. Wannan zai bude mana hanya saboda cinikayya da junanmu kafin yanzu sai a ce ba za ka iya ciniki da Najeriya da Ghana ba sai kana da dala saboda me amma kaga wannan hanyar da ta bude in kana da naira ka kana son ka je wata ƙasa ba sai ka je ka ganyi wani dala ba a'a za ka shiga jirgin ka ne ka je ka jirgin ka dawo za a ji cewa jami'ai a jihar borno da ke arewa maso gabashin najeriya sun ce suna ƙara azama wajen shawo kan barkewar cutar kwalara ko amai da gudawa Uh, Abdullahi ya ce mutane da dama sun kamu da cutar cikin 'yan makonnin da suka gabata zuwa 'yan kwanakin nan kuma mun yi nasarar basu kulawar da ta dace. Kamar kowace ranar litinin yau ma muna tafa da shirin ciki da gaskiya da sarfil Hashim Gumel ke gabatarwa. A wannan makon shirin ya duba batun zargin damfarar filaye a karuta jihar Nasarawan Najeriya. Amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya kashi na farko. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. jiya lahadi shugaban masar abdul fattah el sisi ya ba da shawarar tsagaita wuta na kwanaki biyu a yakin isra'ila da hamas a gaza inda hamas za ta sako wasu mutane hudu da aka garkuwa da su lokacin dakatar da faɗan idan an aiwatar da hakan amma sai dai isra'ila ko hamas babu wanda ya mayar da martani ga shawarar ta lcc wadda ita ce ta farko da ya gabatar cikin watannin da suka shafe suna taka rawa tare da amurka da qatar a kokarin da suke na kawo ƙarshen yakin da aka kwashe watanni goma sha uku ana gwabzawa. Don sako sauran mutane ɗari da ɗaya da aka yi garkuwa da su kusan kashi ɗaya bisa uku ana zaton sun mutu. da yake magana a birnin alkahira lcc ya ce shirin ya buƙaci a ƙara kai ɗauki ga falastinawa da ke fama da yunwa a gaza da ke kan iyaka da tekun Bahrain. LCC ya ce shawarar na da nufin samar da ci gaba a lamarin ya ce idan aka amince da yarjejeniyar tsagaita wuta na kwanaki biyu za a ci gaba tattaunawa domin tabbatar da zaman lafiya. A ɗaya bangaren kuma jami'an Isra'ila sun ce jerin har-haren da aka kai a daren ranar Asabar kan Iran sun cimma manufarsu. Kakakirin da na tsaron Isra'ila Daniel Hagari ya bayyana a wani taron manema labarai da aka watsa ta gidan talabijin cewa bisa umarnin tsarin siyasa sun kai hare-hare kan wurare daban-daban a Iran. Ya ƙara da cewa ciki har da kai hari kan ma'aikatar kera makamai masu linzami da Iran ke amfani da su wajen kai wa Isra'ila hari ta sama a shekarar ta gabata. Haka zalika sun kai hari kan makaman kakabo makamai masu linzami ta sama don baiwa Isra'ila damar ƙarin kai har hare Kamfanin dillancin labarin Igna ya rawaito cewa shafin sadarwa na yanar gizo na ma'aikatar tsaron ƙasar Iran na cewa ƙasar Isra'ila ta kai hari kan cibiyoyin soja a Tehran da kuma yammacin lardunan Kuzestan da Ilam. Ya ce sojin Iran cikin nasara sun katse mafi yawa daga cikin hare-haren tare da tabbatar da cewa ba su yi barna mai yawa ba. Jiya Lahadi shugaban ƙasar Georgia Salom Zorabisvig ta yi kira da jama'a da su fito kan tituna domin nuna da sakamakon zaben 'yan majalisar dokokin kasar da aka gudanar a ranar asabar wanda hukumar zaben kasar ta ce jam'iyya mai mulki ce ta yi nasara hukumar ta ce jam'iyyar dream party ta samu kusan kashi hamsin da hudu cikin ɗari na ƙuri'un da aka kaɗa yayin da jam'iyyun adawa suka soki sakamakon zaben ko masu sa ido sun ba da rahoton aikata ba daidai ba zora bisfili tsohuwar kawar jam'iyyar dream party ta zama mai suka jam'iyyar mai mulki ta ce bata amince da sakamakon zaben ba ta kuma yi kira da zaben a matsayin aikin rasha na musamman sai dai bata fayyace ko ta yi imani rasha ta taka rawa kai tsaye a zaben ba haka kuma ta shaida manema labarai cewa ha'inci ne baki daya da kuma kwace kuri'un mutane Tbilisi ta yi kira ga 'yan joje da su yi zanga-zanga a tsakiyar birnin Tbilisi babban birnin kasar a yammacin yau litinin don sanarwa da duniya cewa ba su amince da waɗannan zaɓukan ba. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla an jima kaɗan sarfilu zai sake shigowa da cigaban labaran duniya amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu daga Najeriya. Kungiyar bunƙasa tattalin arzikin ƙasashen BRICS wadda ta kumshi Brazil, Rasha, India, China da Afirka ta kudu ta yana sabbin ƙasashe sha uku a matsayin mambobi na wucin gadi a cikin su har da Najeriya. daga abuja wakilin umar faruku musa ya aiko mana da rahoto akan tasiri da kalubale da kasancewar najeriya a cikin wannan kungiya zai iya haifar mata a dangantaka da nahiyar turai da amurka da kungiyoyin kudade na duniya bayan najeriya da kungiyar nan ta brics ta ayyana a matsayin mamba mai jiran gado ta wannan kungiyar wadansu kasashe na duniya da su ma suka samu shiga jerin kasashen da aka ambata har da algeria belarus bolivia cuba indonesia kazakhstan malaysia thailand turkey uganda uzbekistan da kuma vietnam amma kasancewar najeriya a matsayin memba da aka ambata kuma wadda ake sa ran za ta zama cikakken mamba ta wannan kungiyar nan ba jimawa ba ya kawo cece ce a fannoni daban-daban na najeriya inda wasu suke murna wasu kuma suke fargaba cewa yana yiwa za a yi wa najeriya bita da kulli bisa ga wannan mataki na shiga wannan kungiya ta brics da najeriya ta ayyana za ta shiga wani mai shari kan al'amuran tattalin arziki a najeriya kuma tsohon darakta a bankin unity da ke najeriya wato malam ahmed yusuf ya min tsokaci akan irin nasara da kuma albarkar da najeriya za ta samu a gurin shiga wannan kungiyar duk da ko irin bita da kullun da za a iya mata inda yake cewa eh, wallahi alhamdulillah ni na ganin abin nema hanyoyi kashi biyu na farko a siyasance ya kamata a ce kasashe irin najeriya zama suna nan ba su dangana ba wata kasa wani da zai tsaya yana jujjuya wannan zai ba mu yanci mu tsaya karin kanmu mai abin da ya kamata mu yi saboda taimaka ma jama'ar najeriya asiri kafin yanzu sai abin da Amerika ta ce a murda kanan a murda kanan a murda kanan imf za ta zo ta gaya maka ta ce in ba kai kaza ba za ka yi kaza dole ka yi kaza dole wannan kuma ba haka ba ne dole ne mu yadda da mu yi da kanmu amma ba wani yanzu yana murda mu don son ra'ayinsa na farko kenan na biyu a harkar kasuwanci kasuwa ita ce tushen duk wani abin da mutum zai yi wannan BRICS din kasuwar da ke nan ta fi kasuwar da muke a da kayan da muke saya daga Europe yawancin kayan da muke saya daga China ne da sauransu so me yasa za mu karkata akalamin mu shi hanyar da suka bi ba na a West Africa ko a Africa ba ma cinikayya da junanmu wannan abin zai bude mana hanya saboda cinikayyar junanmu kafin yanzu sai a ce ba za ta iya ciniki da Najeriya da Ghana ba sai kana da dala saboda me amma kaga wannan hanya da ta bude in kana da naira ka kana son ka je wata kasa ba sai ka je ka wani dala ba a'a za ka shiga jirgin ka je ka je ka cinikin ka dawo Malam Ahmed Yusuf kenan To dangane da fannin diplomasiya da kuma mu'amala ta ƙasa da ƙasa, ambasada sani bala mai shari kan al'amuran diplomasiya a najeriya ya min tsokaci akan abubuwan da yake gani suna da muhimmanci akan cewa najeriya ta shiga wannan kungiyar domin za ta kara karfi da kuma suna a matsayin ƙasa wadda ke faɗa a a duniya wanda zan ce na yi na'am da shi kwarai da gaske kuma mai san Najeriya ya yi na'am da wannan saboda ta fannin diplomasiya kowace ƙasa tana so ta zama suna cikin ƙungiyoyi na ƙasashe masu kudurin abubuwan da za su inganta cigabansu da zamantakewar duniya baki ɗaya da cigaba. In ka lura ita wannan ƙungiya wato ƙasashe ne waɗanda ba za a ce masu masu ƙarfi da ya zarce kowa ba amma dai suna da ƙarfi ta wajen fannin tattalin arziki da kuma tsaro kuma suna da manufa mai kyau wadda yanzu an kai lokacin da lallai a caccanza waɗansu abubuwa ta yadda ake tafiyar da harkar mulkin duniya baki daya wato wanda ake ce multilateralism da turanci wannan yunkurin ko kasancewar shiga najeriya wannan kungiyar ba zai kawo ne cece ku ce ko a mata bita da kulli ba a fannoni daban-daban bisa ga mu'amalar ta da kamar amurka da kuma kasashen turai ai in ma an yi mata bita da kullum ba zai kara mata karfi ne saboda matashiya ne da sani bala kenan mai shari kan al'amuran diplomasiya a tattauna da nai da shi a abuja shiga wannan kungiyar babu shakka zai kawo wa 'yan najeriya sauki ta fannin cinikayya su da kuma mu'amala ba tare da tunani na kudin dola kudin da suka kasance wa najeriya alakakai umar faruk musa amurka a abuja najeriya a gaida umar faruk musa da wannan rahoton ana tara ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu ga ya da kashe na biyu na labaran duniya mataimakiyar shugaban kasar amla kamala harris da tsohon shugaban kasar donald trump na shirin shiga mako na ƙarshe na yakin neman zaben ranar biyar ga watan nuwamba mai zuwa dukkansu biyun suna neman duk wata fa'idar da za su iya samu don jan hankalin masu ƙada kuri'a da ba su yanke shawara ba a cikin abin da ka iya zama ɗaya daga cikin zaɓe mafi kusanci a ƙasar cikin shekaru da dama harris 'yar takarar jam'iyyar democrat a jiya ta ziyarci Philadelphia birni na shida mafi girma a kasar kuma tungar dimokuraɗiyya inda take buƙatar tattara ƙwari'unta a jihar Pennsylvania mai muhimmanci. Tana ɗaya daga cikin jihohi bakwai da ake takun saƙa tsakaninta da Trump mai ƙalubalantar ta na jam'iyyar Republican. Sun sha kai ziyara tare da shirin sake kaiwa kwanakin ƙarshe na yakin neman zaben sabon wa'adin shekaru hudu a fadar White House da za a fara a watan Janairu. Harris ta halarci hidimar coci da safe yayin da kuma take shirin tsayawa a wani shagon aski ta kuma ci abinci a gidan cin abinci na 'yan Puerto Rico kuma ta ziyarci wurin wasan kwallon kwando na matasa. A halin da ake ciki, Trump na gudanar da wani gagarumin gangami a Madison Square Garden, wanda aka bayyana shi a matsayin fitaccen filin taro a duniya a birnin sa na New York. Ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a ta nuna kusan Trump ba shi da damar lashe zaben jihar ta New York. inda ya samu ƙasa da kashi 40 cikin 100 a shekarar 2020. Sojojin Iran sun kashe akalla 'yan ta'adda hudu a kudu maso gabashin kasar jiya Lahadi bayan wani kazamin harin da 'yan ta'addan suka kai wa 'yan sanda a ranar Asabar. Akalla jami'an 'yan sanda goma ne suka mutu a harin, ɗaya daga cikin mafi muni da ƙungiyar masu adawar jihadi ta ɗauki alhakin kaiwa a yankin kan iyaka tsakanin Pakistan da Afghanistan. An kai harin ne kan motocin 'yan sanda a gundurmar Taptan. wani yanki na sistan da baluchistan yanki mai tazarar kilomita 1,200 daga tehran babban birnin kasar a gaida sarfil hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla yanzu kuma sai rahoton mu na biyu jami'a jihar borno da ke arewa maso gabashin najeriya sun ce suna kara azama wajen shawo kan barkewar cutar kwalara ko amai da gudawa biyu bayan mummuna ambaliyar ruwa da ta faru a baya-bayan nan wacce ta raba kusan mutane miliyan biyu da mahallansu kamar da za ku ji a wannan rahoto da aisha ma'azi ta fassara mana sakamakon ambaliyar ruwan da aka yi a maiduguri a 'yan kwanakin baya ana kyautata zaton akwai karuwar kamuwa da cutar ta kwalara bisa bayanan kwamishinan lafiya na jihar Muna samun karuwar alkaluman mutane da suke fama da gudawa, lamarin da ake kyautata zaton cewa kwalara ce, wanda baya rasa nasaba da iftila'in ambaliyar ruwan. Kwamishinan ya ce ya zuwa yanzu dai babu labarin wanda ya mutu, sannan gwamnati tana ɗaukar matakan shawo kan lamarin. domin rage tasirin barkewar cutar ta kwalara ma'aikatar lafiya ta jihar borno ta samo maganin rigakafin cutar kwalara da ake sha guda dubu ɗari uku daga ma'aikatar lafiya ta tarayyar najeriya kuma muna matukar godiya da wannan taimakon kana muna rarraba maganin rigakafin a sansanonin 'yan gudun hijira da al'ummomi da ambaliyar ta shafa akalla mutane 500 ne aka bada rahoton suna gudawa a cewar gana inda lamarin ya fi kamari a ƙananan hukumomi biyar daga cikin matakan da gwamnati ta ɗauka don shawo kan matsalar an maida cibiyar lafiyar al'umma ta gaggawa ta jihar zuwa cibiyar gudanar da ayyukan sa ido ba da sanarwa a game da haɗari da tuntuɓar al'umma da kuma gudanar da mahimman ayyukan lafiya kariya daga kamuwa daga cutar tsaftace ruwa da kula da tsafta. Uh, Abdullahi ya ce mutane da dama sun kamu da cutar cikin 'yan makonnin da suka gabata zuwa 'yan kwanakin nan kuma mun yi nasarar basu kulawar da ta dace. Lamarin ya shafi al'ummomi da dama a Maiduguri musamman ma mutanen da ke sansanin gubiyo mutane da dama sun kamu da cutar a can. Ƙungiyar likitoci ta Medicine Sans Frontiers ta kafa cibiyar kula da masu kwalara da za a iya faɗaɗa ta ta ɗau gadaje ɗari in akwai buƙatar hakan. Abdullahi ya ce muna kuma da wani wurin da ya fi wannan girma. yadda ake kula da masu cutar kwalara wanda ya fi wannan gadaje saboda haka mutanen da ke da alamomin cutar kwalara sukan je waccan cibiyar don mu ba su kulawar da ta dace kafin mu sallame su su tafi gidajensu ambaliyar ruwan ta maiduguri ya faru ne bayan wata madatsar ruwa ta tumbatsa sakamakon ruwan sama kamar da bakin kwarya wanda ya yi sanadiyar raba miliyoyin mutane da gidajensu sannan ya lalata cibiyoyin kula da lafiya da sauran gine-gine. Madalla da Aisha Ma'azu. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron a tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafinmu na intanet a boahausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a salamu alaikum. masu sauraro barkan mu da wani sabon shiri na ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin take haƙƙin dan adam a yau za mu fara duba wani zargin damfara filaye a yankin karu na jihar nasarawa ku biyo mu cikin shirin sunana sarrafi lahashin gumel. Sabon shirin ciki da gaskiya zai sauka a karamar hukumar Karu da ke jihar Nasarawa da ke makwabtaka da Abuja inda akasarin ƙananan ma'aikata da ke aiki a cikin Abuja ke zama don samun sauƙin kuɗin haya wasu kuma har kukuta suke yi suna mallakan muhallinsu a yankin. Ana samun waɗanda ake zargi da damfarar mutane kuɗi da kuma wajen sayan filaye da ke karkarewa da Allah ya isa ko kuma a shiga kotu a yi ta shari'a. Inda akan samu fili ɗaya da mutum uku ko huɗu za su ce duk nasu ne. don wani ya sayar musu da sunan nasa ne ko dillali ne. Za mu duba misali ɗaya da ya faru da wasu bayan Allah kamar yadda za a ji. To, salamu alaikum sunana Buhari Nusa Kumriya. Tabbas irin karin maganar nan da Hausawa suke cewa an lallaba kura da fatar akuya ne. Sabida akwai wani bawan Allah da muke zaune da shi a nan anguwan sabon gari maraba wanda ake ce masa Umar Garba Adahama. a da dai kan ina ganin kimansa da mutuncinsa kwarai da gaske sosai sakamakon zuwa wurin abokina eh, da yake yi suke harka arziki gaba daya shi yasa ni ma har na biyu mu ma muke irin wannan gaisuwa ta harka arziki ina ganin sa mutumin kirki to shi wannan aminin nawa alhaji idris dan gwamulo so sai eh, sakamakon irin shidimar da yake wa shi eh, umar garba adahama sai ya yi masa alkawarin cewa zai ba shi guri tunda shi alhaji idris a gidan haya yake to don ya shi umar adhaman suna dan harkar filaye to da aka yi haka sai ya ce to amma ya kawo dubu ɗari za a bawa masu gadin gurin nan to shi da yake ba mai karfi ba ne a guri na yake ta dan tattara kudin nan har ya tara kudin nan to da ya tara kudin nan aka fara samun dubu hamsin muka je aka kai masa da ni aka kara samun dubu hamsin muka je aka kai masa sai sai to tun da ni wani lokacin na harka fatauci ne na dawo ina gari ba na wani abun shi kuma yana da gurin kasuwa ne a zaune sai to tun da ni rana dawo ina nan a zaune mu je a cire mun gurin a nuna mun muka je aka cire masa guri aka nuna mu na sa guri albarka to daga ganan ni ma sai na ga guri kaman alaman yayi mini to da na ga yayi mini sai nake ce masa to ni ma ina son kaman na san nawa zan bayar sai ya ce to muka daidaita ya ce na bashi dubu ɗari biyu da hamsin a wannan lokaci kusan shekara uku da ta wuce kenan to bayan mun yi haka sai akwai wa'yansu aminai na ana cewa ɗaya ɗahiru ɗaya almukutar dogo ɗahiru sai ya ce to shi ma muka muna zuwa gewaya da shi sai ya ga gurin ya masa ya ce in tambaya masa in mutumin yana da shi zai siya na tambaye shi kana da fili a gurin na ya ce eh, dama ai fulutu goma gare shi zai ce to wani amini na ne zai siya ya ce to wanne yake su kamar ya yake so ya ce hamsin da hamsin ya ce to a bashi dubu ɗari uku da hamsin ɗahiru ya ɗauko kuɗi ya bashi aka ce za a je a cire mana daga baya ice zai ƙara wani 50 by 50 ɗin aka ƙara masa 350 uh, suka zama 600 a 700 yana da 50 by 100 to bayan an yi haka uh, muna nan dai ana zuwa gewaya shi ma ɗayan aminin namu almukutar sai ya ce yana so a takaice dai shi ma ya sai kamar na ɗahirin 100 by 50 ibiya malam naira dubu ɗari bakwai to ana nan ana nan sun je za a cire guri kamun haka kamun a ce kamun a yi dagin nasu sai shi kuma malam umar din ya kara kira umar adahama umar garba adahama ya kira ne ya ce akwai makoci na da zai sayar da gurinsa amma yana so in sai gurin nan tunda kusa da ni na ce a'a baran siya ba ni dan kasuwa ne ina dan yanzu kaya suna ta ta hauhawar farashi don haka ba zan sayi filin nan ba bayan mun sayi wancan namun fa kusan da shekara biyu kenan ba ba zan saya ba so sai ce a ai arha ne tun da yanzu shi kuɗi yake so zai wasa hidima ne zai siya in siya arha ai da in tafi da kuɗin kasuwa ma ƙara in sai filin shi in bari a gurinsa cikin sati ɗaya zai iya siyar mun a samu riba ninkin ba ninkin na ce a'a ya ce a'a in ci to ni ina ganin kamar harkar arziki za mu yi na fasa tafiya kasuwa satin ma na ɗauki kuɗi na bashi bayan na bashi sai na ce masa to yanzu tunda ya kasance haka na samu yan sai yan kudaden daga wurin abokan harkokinmu na ce zan tafi kasuwar dole na tafi kasuwa kafin in dawo mu je a cire guri a yi digin in haɗe shi da nawa sai shi da kansa fa ya kira ni yake cewa wai ai gurin nan ya je ya samu aini ne katanga na ce ah ya zan zo in yi katanga ba da sanin ka ba ni da bana gari ma ha sai ce to Allah ya dada ni lafiya na dawo na zo na same shi na ga idda katanga yake ce in kawo kuɗi a bawa masu lura da gurin nan ya kiran su na ɗauki kuɗi na ba su ce to wannan guri guri na ne don haka an cire iya gurin nan ya sa na je na nemo masu digin muka yi tsada da su aka cire min iya guri na haka foundation daga baya sai wani yaransa bashir sai ya zo sai ya rufe gurin sai da ya zo ya rufe gurin sai na dawo da safe na sa masu digin suka dawo su kara buɗe mun digin to muna kan buɗewa sai aka turo wani yaro ya zo ya ce in dakata da wannan aikin na ce ba zan dakata ba ai guri na ne suka ce in dakata an canza mun guri na ce a'a ba wanda ya canza mun guri ba zan dakata ba sai ya ce to aka kira wani wanda aka ce wai folis ne shi aka siyo da guri ya zo ya same ni ya ce a ah, yaya muka zo cikin gaisuwa muka gaisa ta mutunci ce ya na zo na ga an yi wannan abu na zo na haka wannan guri na ce e kai ma ai da ka zo ka ga dagin dina ka ga biko na ka zo ka ture shi kai baka yi bincike ba ka zo ka sa naka ai kai ne ya kamata ma abin sai to ai in na zo na ga wannan sai tsaya an yi bincike ce to ina zan yi bincike ce to mu tafi in dan dakata da aiki nace na dakata ya ce mu tafi station ce mu je To a bangaren wanda ake zargi da shirya wannan badakala Umar Garba Adahama shi dai asalin aikinsa malami ne mai addu'a don samun ihsani. Amma ya afka harka filaye inda wasu waɗanda suke zargin ya damfare su har suka gurfanar da shi gaban kotu. Ga dai abin da ya shaida wannan fili. To da farko dai akwai amini na sunansa Alhaji Idrisa suna ce masa Alhaji Dan Mamulo. Muna harkoki na arziki da ni da shi wanda a duk lokacin ma da ya kasance ko da bani da wani abu haka ko bani da kuɗin cefa ne nakan iya tura yara na su je su same shi zai kuma yi musu dukkan wani abu da ake bukata to amana ta shiga tsakaninmu da shi sosai na taba bashi wani fili ya nuna yana da bukatan a sayar da filin a bashi kuɗin yana da bukata na sayar da filin na je na kai masa kuɗi kashi na bashi ni umar dama kana da filaye ne kana ji na da eh, ji ni ba ina da filaye ba ne amma tun da na tashi ina karami ba harkan da muka fi fahimta idan kana da dan wani sauri ka sai dara kana fahimta na mm. yawwa mun saba da maganan sai fili idan a hankalin ka samu sauri ka gina wani lokacin ma mukan gina gidaje mu da saboda ban da wani harka wanda ya wuce almajiranci to daga nan kuma muke mukan sayan fili muka samu da sauki mu siyar ok kai malamin islamiyya ne haka A'a ni gaskiyar magana ba malami ne na Islamiyya ba. Eh almajiri ne mai yin alƙairin ta addu'a da sauransu din nan? Eh lalle haka ne kwarai. Malam Umar in za mu tafi a gurguje eh, ni bayanin duka sama musu filaye ba ma shi Buharin ba da wasu ko mutum biyu ne haka eh, su ma sun zo sun eh, samu filaye a wajen naka. shi bayan na Buhari ka gane? Sai Mutari ya zo shi Mutari kafinta. Yawwa shi ma ya samu fili a wajen. yawa shi mutare da ya zai shi ma na bukatan fili ya siya kana ji na eh eh shi ma aka samu mata yawa shi ma mutare ya siya fili hamsin bai dari. amma kana fahimta na eh umar bawai ina so ke gaggawa ba ne abinda nake nufi duk waɗannan da su kayan musu alfarma sun samu filaye a takaici shin filayen su sauran naka ne ko na mutane ne kake samu ka sayar musu kai dillan ai ko zuwan da suke yi din ma na haɗa su da mai wuri ni ba ni ne mai wuri ba. Malam Umar to me kawo a aka zo kuma filayen aka koma har da 'yan sanda zuwa samu yau an fara gini gobe an yi kaza. Gaskiyar magana Gaskiyar magana ba haka abin nan yake ba. Gaskiya ba haka abin yake. To ya ake? Abin da ya faru sai aka ce an yi aiki a filin. Ina gani na samu labari ba. Na kira su na tambaye su. sun yi aiki a wuri suka ce ba su yi aiki a wuri ba na ce to yana da kyau mu je mu tabbatar muka je muka tabbatar akwai halama an zo an yi digin ɗin wuri za a yi aiki a wurin kana fahimta na eh ina bi sai na ce musu to bari mu kira shi mu tambaye shi me yake faruwa eh. muka kira shi a waya muka tambaye shi sai ya ce lalle akwai wasu waɗanda ya samu labari amma ya tura yara sun kore su saboda haka babu wani matsala a wuri insha Allah sai suka ce su gaskiya tun da abu ya riga ya zama haka kawai ba sa son wuri a dawo musu da kuɗin su Umar yanzu in kai ki zuwa karshen maganar nan don ma mu gama ta da wuri ah, in faɗa ma sun zarge ka da cewa kusan waɗannan filaye kamar da kai ake haɗa baki ake ake ake aka nemi ah, damfare su ko aka damfare su akan waɗannan filaye gaba ɗaya ma dama filayen kamar na rikici ne wanda ke ka saba shiga ba a sani ba da an ɗauka kai mutumin kirki ne alhali ka yi harkar damfara ka ke yi. Kara ji na? Yana eh, ji. na tare da su tsawon shekara goma. Idan har ina wani abu wanda na damfara ko na zalunci to su suna sane da haka. Idan kuma ba na yi suna sane saboda sun aminta da ni na aminta da su. Masu raro za mu kawo muku ci gaban wannan takaddama idan Allah ya kai mu shirinmu na gaba. Yanzu a madadin abokin aiki na Nasiru Adamu ya hikaya da ya taimaka shirin ya zo gare ku. Ni Sarfila Hashin Gumel ke cewa mu kasance lafiya. A gaida Sarfilu yanzu kuma sai labaran duniya amma a takaice. jiya Hadi shugaban masar abdul fatah el sisi ya ba da shawarar tsagaita wuta na kwanaki biyu a yakin isra'ila da hamas a gaza inda hamas za ta sako wasu mutane hudu da aka garkuwa da su lokacin dakatar da faɗan idan an aiwatar da hakan amma sai dai isra'ila ko hamas babu wanda ya mayar da martani ga shawarar ta lcc wadda ita ce ta farko da ya gabatar cikin watannin da suka shafe suna taka rawa tare da amurka da qatar a kokarin da suke na kawo ƙarshen yakin da aka kwashe watanni goma sha uku ana gwabzawa. A ɗaya bangaren kuma jami'an Isra'ila sun ce jerin har-haren da aka kai a daren ranar Asabar kan Iran sun cimma manufarsu. Kakakirin da na tsaron Isra'ila Daniel Hagari ya bayyana a wani taron manema labarai da aka watsa ta gidan talabijin cewa bisa umarnin tsarin siyasa sun kai hare-hare kan wurare daban-daban a Iran. Ya ƙara da cewa ciki har da kai hari kan ma'aikatar kera makamai masu linzami da iran ke amfani da su wajen kai wa isra'ila hari ta sama a shekarar ta gabata jiya lahadi shugaban kasar georgia salom zorabisvig ta yi kira da jama'a da su fito kan tituna domin nuna ada da sakamakon zaben 'yan majalisar dokokin kasar da aka gudanar a ranar asabar wanda hukumar zaben kasar ta ce jam'iyya mai mulki ce ta yi nasara Hukumar ta ce jam'iyyar Dream Party ta samu kusan kashi hamsin da hudu cikin 100 na ƙuri'un da aka kada. Yayin da jam'iyyun adawa suka soki sakamakon zaben, ko masu sa ido sun ba da rahoton aikata ba daidai ba. To masu da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma ku tara da misalin karfe 8 na safe agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe 7 eh, kenan agogon GMT da Ghana domin jin maimaicin shirin. yanzu a madadin sarfil hashim gumal da ya karanto labarai sai kuma dadi balawi da ya daidaita mana sauki kuma ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu charleston ni muhammad hafiz baballe daga nan sashen hausa na murya amurka ke muku sallama salamu alaikum